Halilu Muhammad Tele da Sa'adu Abubakar Kuma da kuma Bilkisu Bibi Lakoto sun bayyana cewa muhimmancin bin dokoki na kowane irin sana musamman ma aikin jarida da ke zantowa madubin al'umma bai misaltuwa don haka akwai buƙatar dukkanin al'umma masu aiki su kasance masu bin dokokin aikinsu. Sun kuma bayyana jin daɗin su ga jami'an tsaro saboda irin goyon baya da suke ba 'yan jarida a jihar Gombe suna masu bayyana cewa ƙoƙarin jami'an tsaron wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da gudanar da zaɓen lami lafiya ya taimaka wa 'yan jarida wajen gudanar gudanar da aikin su cikin nutsuwa ba tare da kalubale ba suna masu karawa da cewa a shekara ta 2015 wasu 'yan banga sun farma wasu 'yan jarida a ga harkar karar hukumar kuna ka'i sun kuma kira ga kungiyar 'yan jarida ta ƙasa ta dinga shirya tarurruka na horarwa na bita domin inganta kwazo da basirar su ma aikata wato 'yan jarida domin ƙara musu azama su kuma fuskanci kalubalen aikin jarida na zamani. akwai don kafin a yi zaɓe akwai mitin da muka yi na 'yan jaridu aka tara mu aka muna faɗakaswa yadda za mu da aiki yadda kuma za mu bi doka da oda eh to kamar maganar kan bangar siyasa zan ce a wannan karo ne ba ma haɗu da irin wannan ba saboda mafi yawa kusan inda ake bangan inda ake zaɓen ba ma dan bangan domin kusan kowa mai da hankali kan zaben zaben shi ya fi hankalinsa ka duba yanayin yadda mutane suke ta cici kuce ko suke ta faɗa a kan wannan zabe din za mu iya cewa an samu nasarori da dama misali a wurin mu yan jaridu akwai fahimta wato ta mai kyau tsakanin mu da jami'an tsaro to ita kuma kanta ita hukumar zabe din ganin yanayin al'amuran da suka faru a 2019 da irin al'amuran da suka faru a 2015 za mu iya cewa kwalliya ta ta biya kuɗin sabulu da ingantuwa na harkar tsaro saboda dukkanin kananan hukumomi goma sha ɗaya da muke da shi a nan jihar gombe haɗe da ƙwararren cin garin bayan babu wani labari ko rahoto da muka samu na wani musguna da aka wani ɗan jarida. kazalika sun tabbatar da cewa ba za su yi ƙasa a goya ba wajen ci gaba da ilimantarwa tare da faɗakar da al'umma dangane da muhimman lamura musamman a bangaren muhimmancin zaman lafiya da kiwon lafiya da ilimi da dai sauransu saboda a ce wasu 'yan jarida su ne muryar marasa murna don haka akwai buƙatar su tallafa ma al'umma muhammad ibrahim fantami labarin liberty daga gombe